ganin abin da nake gani garejin nan fa yanda muka tafi yanda muka bar shi fa haka muka dawo muka same shi kalli motar mutumin nan da yake ta zuwa neman oga ji da mota ta yi tsatsa da waye har da hunhuna ma ai na gani yanzu kin ga lokacin da nake cewa mu yi tafiyan nan da ba mu ba yanzu haka za mu zauna a garejin nan yunwa ta kashe mu wallahi to yanzu ya za mu yi to yanzu dai ina ga anya oga ba guduwaye ba ai shine ko za mu koma inda muka fito ne a'a ba za mu koma ba kin san me zai faru tunda mun ga garejin haka karshen ta ma masu bibiyan shi sun daina zuwa mu dan zauna mu ma mu dan samu abin da za mu samu mu ma koma za mu yi mu koma ko ya kika gani kuma haka ne fa maganan ki mu can mu ga abubuwan da aka bari gaskiya ɗan zure hmm? wannan jan ɗin nan injin ɗin nan ko za mu gwada mu ga in zai tashi ina zai tashi wata uku ne fa yanzu injin ɗin nan bai tashi ba balantana ma yanzu kika sani yanzu ko mu gwada in mun yi sa'a ya tashi to ki gwada tayarwa ko Allah zai sa wani kwastoma ya shigo mu manna miki ƙara cijewa bai a kan da ashe kin fi da gaskiya ba na gaya miki ba ni ba ma wannan ba waccan motar 'yan sanda ita nake tunani kin ga har yanzu ba su ɗauke ta ba anya ba akwai wata a ƙasa ba shi yasa fa na faɗa miki mu tafi mu bar wurin nan oga ya haɗa jagwal a garejin nan mu tafi mu bar wurin nan in oga ya haɗa jagwal me ya shafe mu ai shi suka ba kuɗin ba mu ba ko sun zo baki fa ke magana bayan da za a ɗaure mu sai an tambaye mu abinda muka sani za mu faɗa ba yadda za su yi da mu kin manta da wancan motan na yan unguwa ne in su sun yafe fa wannan motan hukuma ce ba za su yafe fa mu bar wurin nan dan Allah kwantar da hankalin ki ba inda za su kai mu ba ka ba kuɗi mu ai yaran shi ne dan haka akan me za su tuhume mu akan kuɗi da Allah zo mu gwada mu gani ko to Allah ya sa yayi zo mu duba wancan motan cikin wannan motar zuri kin tuna motar nan ina <laughs> motar da na ɗauko ma oga abu a ciki yake cewa na ce ni ban san daga inda na ciro ta bai ce yin to kin ga abubuwan duk gashi ya tattara musu a cikin roba kai mama nan ba mama nan gizon ke saƙa ba ke kin ga injin a wajen nan ba injin anya zuri ba shawarar ki kuwa zamu bi ba bana gaya miki ba mu birnin wurin kiga fa ko injin ma babu an cire in ya kuwa oga fa ya hada jagwal anan fa yanzu na fara ganin maganan ki da babban matsala Wallahi ba mu bane. Ba mu bane. Ba ku bane kana ba mu ban eh mu ne gyaran mota ce na kawo awo muna yi sannu ku dai wallahi tafiya ne zan yi zan je lagos ne kuma kin san irin dogo tafiya sabon mota ce ne na ce bari kawo ta a dan ba ta zuri zai ki duduba mana tayoyin kun san dogo tafiya irin wannan dole sai an yi cikin ɗinta ina na ko kuma garejin mata a cikin gareji a'a mu ne mana a cikin gareji mata ai da da gareji na ni da dinga zuwa <laughs> da gaske motan ka ne wannan eh mota na ne ta Allah ne ya taimake ka duk gaba ɗaya mm, taya ya lallace injin din ma ya samu matsala kuma Legas fa zan je Lagos eh a'a to Allah ne ya taimake ka ka kawo wannan gyaran to yanzu ya za ki gyara min da ina son yin magana da keke ya kullun nan ya za To dan kula da motar. Dan kula da motar, zo ki gama. <laughs> James ayi da ana ayi a hankali Kai na ma zan fara wannan motan. Bari dai in tattaɓa shi tunda da ban iya gyaran ba. Sabon mota ma a kawo gyara tunda kai wannan. Bari in dan taɓa wannan gara ɗin nan tunda shi wani wannan ne. Wai na ma zan taɓa nan gashi nan ban iya mota ba na shiga uku. Yawa. Hassan gareji. Gareji bayan da za a yi kama da gida. To ya aka yi ne? Lafiya galan. Kai, ai ban san da garejin nan ba, ai da tunanin nan da ke zuwa. Ai ko garejin nan ya daɗe. Ni fa na ganki da kin mun fa ya za a yi. <laughs> eh ai wannan ba wani abu bane yauwa da Allah ya zai ne sai a dan duba mu ko a bayan mota ne ha ba bayan mota nan ai gareji ne ai ba girma ni da nake matafi ni da nake cikin lalura to menene faka faka ne ai a bake kaman baki waye ba haba in ka matsu sai ka kwana a garin mana muna da masauki wallahi tallahi sauri nake ne ana jira na da Allah mu ga waccan motar na ga tare da aka ci kuma na ga akwai dan dan zagaya ta wajen mu a ai wadan ba sa ma buduwa wadancan motocin sun dade a baki dole sai a dole sai a cikin ta a bayan motar nake nufi mana a bayan mota ku dai eh mana abba ai ba kwanciyar hankali ai kyan abu a samu wuri inda za a natsa hankali ni fa kawai so nake a wuce wajen ba. haba mana kaga ko amarya aka kawo zaka ga an siyo mata kaza da lemu kuma a dan samu wuri na tsatse yanda komai a hankali kwance ya fi tafiya eh to ai in dai haka ne to bari sai in je nemo kazan da wannan abubuwan ko sai ai haba mana ka gane me nake nufi ba idan ka samu kazan da lemu inda za mu zauna gaskiya da ke ni akan haka ni kafa kafa kaza ko ko dan cikin shagon nan ne bayan bayan kyauran nan ba mana kaman ba wayayye ba ai wayayyun na tsatsun wuri suke samu su zauna ina zuwa dan minti subhanallahi wannan kuma menene shi kuma na lalubo to haka dai zan nuna mashi Zuri mai gyara. <laughs> Ana nan ana ta yi. Ina nan ina ta gwarawa. Kin ma san me ke tafiya? Me ke tafiya? Wannan mutumin fa ba gyara ya kawo shi ba. To me ya kawo shi? Harka mana. <laughs> Ki ce wai taki ta zo ɗaya. <laughs> Ke dai bari yanzu ya zamu da shi. Ah, wannan kuma me yake a hannunki? Kasan nan na ciro ta ban san ma menene ba. An zo wajen mu yi waccan magana. Yanzu ya zamu da shi. Kin san yanzu? Ki je ki same shi. ki gama da shi ni yanzu ina nan ina mai jagwal dan ban ma san kan motan ba Allah ya ji kanshi ba ya shigo ba ya ce shi eh ne ba to ya haɗu da waɗanda suka fi shi Allah ba da sa'a kawai dan nuna mai ya an dace kuwa da me na sha kin je nemo mana wajen da za mu dan je mu faka faka ne ah, wai kai dama haka kake ni wallahi tallahi haka nake duk abin da na so in dai ban same shi lokacin da nake so ba ni bana jin daɗi haba mana kai ko tafiya fa kace za ka yi har Lagos ko tsoro ba ka ji in ka je ka mutu mana to ai ni wannan ba shi bane zai samu mutu in nemi abu ban samu ba shi zai sa hankali na ya tashi a zuciya na ta buga sai mutu jan jan da kaga na matsa da Allah koya ne a samu ai mana Allah ya kyauta ni ba ma wannan ba ni in ba za ki ba ko mu je ko jikin mota ne ko taliya ne ki mu to ikon Allah ni gaskiya yanzu kaga ogana ya mun waya ya kusa karasuwa kuma duk aikin nan duk ya aje ya ce kafin ya iso in kammala aikin nan kaga ba yanda za in ji ni ka ban lambar wayar ka in ya so ko Lagos din ne ma zan iya samun ka wa ka bi ni Lagos eh. ni dai dan Allah dan Annabi da yake taimaka yanzu dai a samu a wuce wurin koya ni da Allah ni ko daga ku ne ni hakuri da Allah ni wallahi ni ba zan iya bari ni fa na raina ga biya wallahi a gaskiya hakan ba za ta yi ba kawai dai ka ban lambar ni dan Allah dan annabi ne dai a dai taimaka ko faka faka ne ai gaskiya hakan ba za ta yi ba kaga waccan motar eh. fenti za a mata kuma za a canza mata injin kuma motar DPO unguwar mu ce wai yan sanda suna shigowa nan su kawo gyara to dan ma aikin ka yasa muka aje wancan aikin muka yi naka ai din nan suke kawo gyara waccan motar ma ta yan sanda ce duk nan su muke ma gyara ai yawanci ce motar yan sanda yawwa eh wannan fa cikin motar na cire shi wannan yanzu ya to dattin da yake ciki da na ci da ƙyar eh? na cire a cikin motar dattin me wai dattin jin din ke mota ta fa lafiya lau take fa tuwa ce fa daga kwata na ta fa yanzu yanzu nan fa na ta kota ke ni fa matsalar mota ta fa alignment ce fa nake so kafafuwan ne ba suke rawa wannan kamar abun mai ke kake kwanto mu inna lillahi to yanzu dai bari ka ji ya shiga security na zan mota ta ba security sabuwa ce da kwata na kawo mu gwada wai daga ina ma kika ciro wannan abu ni fa ina cikin tabai ta na ne fa kai ya fado ban san daga ina ya fado ba wai ke ma tsaya ba saurayin ki bane ki je ki mai magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mota ta dauke wuta wallahi tallahi lafiya Allah na kawo mota tuwa da kwata na rantsi da Allah ni mota ta alamin kawai take so wallahi wallahi ta dauke wuta dakata ka san dai in ba mu iya gyara ba yan sanda ba za su kawo mana gyara Lagos ba zan je da mota dan girman Allah ku taimaka min ni ku tada ku tada motar nan dan girman Allah ku taimaka min dan girman Allah ku taimaka min wayo shikenan tunda ma aka kawo motar nan fa mu ma yi cinikin dan tuwaras fa ne gudun dan tuwaras ne ni fa wannan motar ba mota ta bace ta mai gida na ce na shiga dan girman Allah ku taimaka min inna lillahi wa inna ilaihi Wai ma daga ina kika ciro wannan ƙarfin? Daga kasan can ya faɗo. To, nan gaskiya kin tafka an kuma kin san me zai faru? Yanzu zan san yadda zan yi in je in lallaɓa shi. Mu bar cikin garejin nan. Dan motar nan Ke ki je ki taba ki wani ya fado fa. Kaman fa kin sani. Ye! Hajiya. Ka san me zai faru? Aha. yanzu na duba motar nan wajen alamar din fawon ne wajen security din ne ya samu matsala Eh. yanzu ita zan za ta je ta kai a duba motar Eh. dan Allah dai ya za a yi ni dai bugi na dai motar nan ta samu ta tashi dan Eh. yanzu zan bata za ta kai wurin kin san wajen jibrin ai eh nan ba ki kai mishi ya duba to dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bashi yanzu gashi ki je ki kai a duba motar da Allah kar a dade ba mana kullum da hankalin ka ma ita nake dan jin nauyin ta kuma gashi yanzu na za ta fita mu dan je ko daga nan eh ina nan bayan mana wallahi yanzu ko ba zan iya ba hankali na a tashe yake ikon Allah ba kai kake cewa yanzu hankali na temperature na high alko an ba abin da zan iya ka Allah ku taimaka ta bari mu je ni da ita yanda abin zai fi sauri ita ma dai da za a ni dai tashi yanzu shiga mu